Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa an gano garawakin bakin haure cikin hamada akwai ƙarin bayani dangance da hanyoyin da ake bi da bakin hauren. A jiya wato 'yan mena 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai suka dawo gida bayan kammala gasa a ƙasar Gabon. Muna da ƙarin bayani akan ziyarar daraktar asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF a Maraɗi. shirin musamman na yau sai kawo batun ranar yaƙi da shan taba ta yau 31 ga watan mai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ranar Lahadin da ta gabata aka gano wasu bakin haure guda shida da ke ƙoƙarin zuwa ƙasar Libi ta barauniyar hanya cikin wata babbar mota. An gano mutanen ne kusan rishiyar Ashigur mai nisan kilomita 166 da Dirku a jihar Agades. Waɗannan mutanen shida da suka hada da wata mata 'yar ƙasar Najeriya sun bayyana cewa sun baro wasu mutane 44 da suka rasa rayukansu a cikin hamadar Dirku. yanzu haka waɗannan mutane shida suna cibiyar kula da bakin haure oem ta dirku lawal tahir shugaban ƙungiyar kurwa rush a bilma jihar agadis ya yi ƙarin bayani ta wayar tarho a zantawar shi da adama dawaki Ta hanyar labarun da muka samu ne muka samu bakin hauren su 44 da muka tara su mutu a hanyar Agades Dirku. Bakin haure ne da suka fita daga Agades suka nufi ƙasar Libya. Su hamsin ne, 44 daga cikinsu su mutu. Mun tarar da shida a raye waɗanda aka kawo su a Dirku. Kuma waɗannan bakin haure su 44 kishirwa ce ta halaka su. Akwai maza da mata da kuma wani ƙaramin yaro a cikinsu. 'Yan Najeriya ne da 'yan Ghana. An samu gano su ne a yayin da suka nufi rishiyar a inda suke tafiya a ƙasa suka ɓace, sai da wani mai mota ya ɗauko su ya kawo su ofishin 'yan sanda na dirku, sai aka miƙa su zuwa ga OEM. A cikin mutane biyu daga cikin su shidan sun bayyana cewa idan aka ba su kayan aiki suna iya taimakawa a samo gawakin. Wasu mashiyoyin hukuma sun bayyana cewa jami'an tsaro sun tashi yau daga dirku domin gano inda garawakin mutanen 44 suke. Tsoro da yake akwai wata dokar hana fatocin bakin haure masu wucewa da bakin hauren wato suna bi wasu hanyoyi daban domin isa a kasar Libi. Amadu Umaru wani tsohon mai kula da bakin haure a Agadas ya bayyana cewa wato hanyoyin da ake iya bi ba su da misali. Hanyoyi ba za a iya ligas, abin sahara ne, wa zai ce maka hanya ka ce. nan cikin sahara ne wasu suna bi ta cin barada, wasu suna bi ta su kewaye ta tanit wasu suna kewaye su shigo agar din gama cikin wani lokaci cikin dare wasu su tarbe su su ɗauke su kamar babu irin abubuwan da bai na tunda da san sahara ita wannan ba ta aikuntur amma abu guda dai na wadda shakka kamar duk wanda aka kawo bakon da aka kawo nan cikin gari nan mu dama mun ɗauki kamar yawancin cewa da za mu yi zagaye da mu a diba inda aka diba wannan bakon a gani lokacin da za a hoto da shi to yanzu abin ya wuce haka nan hanyoyi kewayewa ne ake ba a shigowa cikin gari bare ka tana ka ga mutum ma Wata majiyar tsaro a birnin Agadas ta bayyana cewa a ranar Litinin wato jami'an zandarma sun cafke wasu bandunawa uku dauke da makamai cikin motoci biyu. Jami'an zandarma na barikin turayya mai nisan kilomita tamanin kan hanyar Agadas da ne suka kama su an sami makamai da harsasai da dama ga waɗannan bandunawa. wannan hanya ta kasance wani wurin da mutane dauke da makamai ke yi wa matafiya da masu neman zinariya kwace a watan afrilu da ya gabata ma an yi musanyar wuta tsakanin rukunoni biyu da masu fatocin miyagun ƙauye da kuma sauransu shugaban ƙasar ghana nana ado a akufo ya kawo wata ziyara aiki jiya a nan yamai a ganawarsa da shugaban ƙasa isu muhammadu sun tattauna kan karfafa hulɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma yanayin tsaro a yankin sahel da kuma yankin sahel da sahara shugabannin biyu sun kuma taɓo batun samar da kuɗaɗe bai ɗaya a ƙasashe mambobin ƙungiyar yawo an ɗora wa ƙasashen ghana da nishar alhakin gudanar da nazari domin wato samo matakan cimma wannan buri. A safe da ce aka kawo ƙarshen zaman taron Majalisar Dokokin Ƙasa wanda ya mai da hankali kan dokokin wato kan dokoki karan farko a shekarar 2017. Shugaban Majalisar Usaini Tini ya bayyana yadda taron ya guda ya yaba da yadda taron ya gudana. Sai dai kwamitoci biyu da suka aka kafa domin wato tuhumar ɗan majalisa Sidi Lamin da tsohon ministoci Lawali Shebu da Usman Galadima ba su ida ayyukansu ba. Haka ma kwamitin kula da bincike kan harkar wato uranium get wato lambarin miliyar 200 Haruna Deduka dan majalisa na bangaren masu mulki ya yi wa Habibu Garba karin bayani. Ya yi daidai da kace tuhuma ce fa, saboda abubuwa ne da bai kamata majalisar dokoki ta tattauna a kansu a halin yanzu ba, saboda abubuwa ne da ya kamata a tabbatar da kwakwaron shaidu a shirya su takuna don kada a saki hanya. Don haka ne ya dace a ɗauki lokaci domin ganin irin matakan da za a ƙullo wasan can. Zance ne da ke buƙatar dogon nazari, don haka bai kamata kamata a shiga cikin zancen a gaggauce ba wanda yana iya zama ba a cimma bukatun da ake so bayan da kamata. Euh, 'Yan majalisar dokoki na bangaren adawa sun cewa muhawarori dangane da batun tuhumar wasu mutanen da aka nufa da haka. To ko saboda mi ko saboda ina mummuni Isa dan majalisa na rukunin Zansa Lumana ya ba da amsa. Mun kasance mun fito fili muka ce mun yi adawa ba mu da wakilci a cikin wannan kwamiti. Waɗanda muka ce idan ba mu da wakili ba ma iya tsoma bakinmu a muhawarar. Amma su suna da iko sannan kuma suna da rinjayen 'yan majalisar dokoki. Suna iya yin abubuwan da suke so. Mu mun ce ba za mu shiga al'amarin ba. Mu dai mun yi aikin mu yadda ya kamata. Ba ma iya hana wannan aiki. Kawai mu alhakinmu ne muke bukata. Muna jira abin bai kare ba suna nan suna shawara tsakanin su kawai su suka san abin da za su yi a hali yanzu dai an rufe zaman majalisar dokoki muna jira mu gani watakila za su saka ƙarfi ne kamar yadda suka saba A dawarsu daga kasar Gabon inda suka taka rawar gani a matakin karshe na gasar cin kofin Afirka na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai. 'Yan ƙungiyar MENA 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai sun sami haɗuwa jiya da shugaban kasa Isu Muhammadu a hilin jiragen sama na Gyori Hamani a nan Yamai. Shugaban kasar ya shaida da aniyarsa da ci gaba, wato ta ci gaba da kawo goyon baya ga sha'anin kwallon kafa a niger. Na gode kwarai da gaske, ina jinjina muku akan nasarar da kuka samu. Haka a kwambalar ƙwallon ƙafa ta duniya za ku taka muhimmiyar rawa a zo a gani. Sannan kuma kun samu sa'ar ganawa da shugaban ƙasar Ghana. Ina ganin wannan babbar nasara ce. Ina gani tare da sa albarka sa Allah zai sha da zamaninku a wajen kwambalar kwallon ƙafa ta duniya. Ku ƙara ƙoƙari, za mu ci gaba da kawo muku goyon baya ɗari bisa ɗari. Mali. Shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasa Kandal Majo Jibril Rahima Hamidu da ake kira Pele a yi amfani da wannan dama wajen shinshinawa 'yan wasan kwallon kafar inda kuma ya kira ga abokan arziki da su tallafawa fannin kwallon kafa a Nijar. Waɗannan matasan sun kafa tarihi a fannin ƙwallon ƙafa a Nijar, sannan kuma sun cancanci jinjina da kuma sa albarkar 'yan ƙasar Nijar, saboda a yau karon farko a tarihi sun fito da sunan ƙasar mu ta Nijar wajen ƙwallon ƙafa ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Sannan kuma za su halarci ƙwallon ƙafa ta duniya ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Bayan haka kuma za su fafata a gasar cin ƙwallon ƙafa ta 'yan ƙasa da shekaru shekaru 20 wanda za a yi a shekara tara Muna ci gaba da samun nasarori a fannin kwallon kafa Benifut tana iya ƙoƙarinta inda shugaban ƙasa da kansa ya dafa wa 'yan wasan. Muna fatan kuma sauran masu hannu da shuni za su gane lokaci ya yi da za su tallafa wa 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar Nijar. Daraktar asusun tallafawa yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF reshen Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya ta kawo ƙarshen ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ta kai a Maraɗi. Marie Poirier ta je maraɗi ne domin ganin ayyukan da hukumar ta ke yi tare da gwamnatoci da kuma al'ummomi domin inganta yanayin rayuwar yara. Wakilinmu Muhammad Mamman ya aiko mana rahoto a kai, Muntari Muhammadu ya fasara. A cikin awoyi 48 na ziyarar Marie Pierre ta samu ziyartar gundumomi biyu da kuma gidajen asibitoci biyar na shahar Maradi, inda ta gamsu da kyakkyawan sakamako da aka samu ta hanyar girka wannan tsari na baiwa iyalai shawarwari. La situation des enfants au Niger. Yanayin rayuwar yara a Niger musamman a cikin jihohi tare da yin waɗansu ababe a sauƙaƙe ba tare da wahala ba ana iya ceto rayuwa. Kamar mataki na gunduma al'umma da aka horar domin baiwa uwaye shawarwari wanda ta hanyar wannan tsari an samu sakamako mai kyau an ciwo ka matsalar amai da gudanawa da dusa sannan kuma zazzabin cizon sauro ne ya rage a nan unicef sakamako mai kyau shine muke so ga yara pour les enfants. Sai dai babban kalubalen da aka gano shine misali matsalar tamowa wanda shi ma daraktan ta saka kyakkyawan tsammani akan wannan tsari da aka girka. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirinmu na musamman. Shirin na musamman na yau ya mai da hankali ne kan ranar yaƙi da shan taba ta duniya ta talatin ga watan Mayan na kowace shekara. Take ranar bana shine taba na barazana ga ci gaba. alƙalin hukumar lahiya ta majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa mutane miliyan shida ne ke mutuwa duk shekara a sakamakon shan taba Dr. Sumana Alfa Zazi mai kula da lamarin da ya shafi huhu a cibiyar kula da yaƙi da cutar babban tari ta Yamai ya yi ƙarin bayani a game da illolin shan taba. Taba wani ice ne da ya kai wajen dubu biyu kuma kala iri daban-daban har saba'in. Ta hanyar wannan ice ne aka samu taba. Taba iri daban-daban ne kamar sigari da aka sani wacce kamfanoni suke sarrafawa. Akwai taba da ake dammawa, akwai kuma taba da ake shekawa kamar sundu. Sai kuma wacce take tashi a hali yanzu ita ce shisha wacce matasa suka ɗauka abin yayi. A hali yanzu dai an kiyasta akwai masu shan taba miliyar ɗaya a duniya. An bayyana cewa ta ƙumshi sinadarai dubu hudu ne da suke cutar da mai shan tabar. Sannan abu ne da ke haddasa cutar kansa na baki harshe duka domin nuna cewa taba tana sahun gaba wajen haddasa cutar kansa. Sannan taba tana sahun gaba akan abubuwan da suke haddasa cutar kansa ta huhu. Mu a binciken da muka yi a nan cibiyar da ake kula da babban tari mun gwada cewa mai shan taba idan ya kamu da cutar tari to ya fi kamari da haɗari da saurin kamuwa da wannan tari sannan kuma wannan cutar ta babban tari tana da haɗari ga mai shan taba fiye da wanda bai shan taba don haka muke kira ga dukkan masu shan taba su daina shan taba kafin abin ya fi ƙarfinsu saboda taba wata cuta ce da ke hallaka mutum ba tare da ta sanar da shi ba a ranar da za ta sanar da shi to lokacin kuma an makara c'est le jour qu'il dit qu'il a détruit la personne des fois c'est trop tard on n'y peut rien marla masu sauraron mu karshen shirin namu kenan na madaicen yau zan burku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da halshen zabarmanci Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango